Assalamu alaikum wa rahmatullah mai magana Dr. Nasiru Aliyu mai magani birnin Kebbi sakataren masu magani gargajiya na jihar Kebbi kuma ɗan takara ciyaman na ƙungiyar muryar talaka da jihar Kebbi. Wato abinda ke faruwa a jihar Sokoto na abinda ya shafi mace-mace da kuma kwantar da mutane da dama a asibiti akan zazzabin cizon sauro wannan abin take ci ne kwarai da gaske a yana da kyau jama'a su kula da ainihin tsafta muhallinsu da kuma jikinsu da kuma abubuwa da suka san suna yakan sauro ya kamata mutane su rika kula su kuma shugabanni yana da kyau su ji tsoron allah domin na taso daga birnin kebbi yau da safen nan na bi ta sokoto yan ajiye yara na da suka zo makaranta zan je mafara ina sauraren wata tasha mai suna dishin ff ana hira da wani mutum da safe ina jan cewa ainihin shugaban karamar hukuma na wata karamar wanda ake cewa ma nodile yana magana cewa wai mutum biyar ɗai suka rasu cikin wannan zaɓen cizon sauro wani abu ne wanda hankali ma ba zai abin nan ba an ce a unguwa ɗaya mutum sama da hamsin sun rasu akwai aboki na alhaji na madina abubakar yana gaya mai ce a familin su kawai mutum bakwai suka rasu cikin wannan zaɓen amma jama'a shugabanninmu su hito ƙiri-ƙiri mallan ka fesa ƙarya kai ba wani abu za a baka ba ka faɗi gaskiya mana in kuma baka faɗin baka iya faɗin gaskiya to kai shiru mana ba dole bane yayi kai shiru da bakinka kawai eh zazzabi ne mutane da dama sun rasu eh ana ana ana guda nawa ne muna muna bincike shikenan ka huda kanka amma ka fesa ƙarya ka ce wai har makabarta abinda ma ya ƙara bani bani haushi kenan wai har makabarta ya je ya bincika mutum biyar suka rasu gaskiya wannan abin haushi ne kuma in haka shugabanninmu za su ci gaba to wallahi muna da akwai matsala kwarai da gaske don haka ina bawa jama'a shawara su kula da ainihin tsaftar muhallin su matsayina na likita na gargajiya ina ba su shawara su kula da tsaftar muhallin su kwarai da gaske kada su jira hukuma kada su jira gwamnati su kuma gwamnati wato su shugabannin ƙananan hukuma. ina ba su shawara su ji tsoron Allah wallahi wannan ƙarya ga talakawa ga wanda ke mulka ba ta hisuwa muku da mai ido a ah, daga Dr. Nasiru mai magani birnin ke da nagode Assalamu alaikum sashen Hausa na muryar Amurka. magana awal Muhammad ɗan Laraba shugaban gidan ya tallafa mabukata daga nan Kano a Najeriya. gaskiya yana da kyau a samar da ingantattun alkalai masu adalci da imani a ƙasarmu najeriya duba ga yadda ake da matsaloli da dama a kan cin hanci da rashawa tare da cunkoso a gidajen yarin mu ba tare da yanke hukunci ba da dama in ka shiga gidan yari za ka ga abubuwa da dama da suke faruwa wanda yana da nasaba da rashin yanke hukunci cikin lokaci ko tura mutum zuwa ajiya ba tare da an yanke masa hukunci ba da sauran abubuwa da suke faruwa muna fatan za a samar da ingantaccen tsari na shari'a a najeriya domin samar da daidaito da yin adalci ga al'umma kowa da kowa a yi masa hukunci bisa yadda ya dace kuma a ba kowa haƙƙinsa ko da shi firzina ne mai magana awal muhammad laraba shugaban gidauniyar tallafa mabukata a jihar kano najeriya Assalamu alaikum sashen Hausa na murya Amerika. Mai magana Adamu Attahiru, jami'in hulɗa da jama'a na dandalin siyasa na ƙasa. a babu shakka haɓasa da gwamnatin jihar Kebbi ta yi domin inganta noman rani musamman noman shinkafa da alkama ya ƙara ba matasa ƙwarin gwiwa shiga noma ka'in da na'in a inda 'yan jigaliyar siyasa da kuma 'yan makaranta ɗalibai da ma'aikata da 'yan siyasa duk suka fantsama wajen neman na kansu da dogaro da kansu a kan wannan harka ta noman rani babu shakka muna ƙara godiya ga gwamnatin jihar kebbi a kan wannan haɓasa da ta yi domin inganta rayuwar al'umma na jihar kebbi maza da mata duk wanda baya noma yanzu ya zama wani bare kuma baya jin daɗi yana ganin mutane matasa 'yan uwansa suna fantsama a cikin gonaki fadamu domin noma wannan abin da gwamnati ta yi ta cancanci a yaba mata kuma muna fatan sauran jihohi za su yi koyi da abin da gwamnatin jihar kebbi ta yi domin haɓasa noma da matasa